التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سورة المجادلة فهو مجادلة آية هذا قدنا تقرف فواتي كما إن الله تعالى كتوى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون كما إن الله يفعل أتكلم الأنام آية 33 نما قد تقرف فواتي كما إن الله تعالى كتوى قد نرى تقلب وجهك في السماء نما تقرف فواتي أنغانيكو duk gaba ɗaya malam yace kullu hadhihi al-ayat fiha tahqiqul fil dukkanin su qad qad anan tana fa'idantar da wato tabbas ne dangane da aiki an gane ai kaji mai kiran sallah yakan ce qad qamatis salat karfafawa ce anan wurin to Allah ta'ala yace ya'lamu ma antum alai Allah ya sanfa duk abin da kuke kai duk halin da kuke ciki Allah ya san dan ya ce ma wanda ma anan ta gamewa ce sannan kuma sai yake cewa bayan qad ya'lamu ma antum alai sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yawma turja'una ilai kuma Allah ya san ranar da ke mayar da ku zuwa gare shi kenan ita wannan wannan fi'ili na ya'lamu maf'ulin ta guda biyu ne ya'lamu ma antum alai kuma wa ya'lamu yawma turja'una ilai na fatan gane ko Allah ya san duk abin da kuke ciki kuma ya san ranar da za a mai da ku zuwa gare shi sun ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku tsoraci ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah wani mai hikima yana cewa mutum ya dinga tuna abu biyu kuma ya dinga manci abu biyu ka ringa tuna ranar da za ka mutu ko da je baka santa ba amma tana zuwa ka ringa tunawa sannan ka ringa tuna zunubanka don ka tuba sannan ka ringa manci abu biyu ka dinga manci abin kirki da kai kada dan kai kake share masallaci ka dinga takama kana kullun kake kaza a ka tun tunda Allah baya mantuwa in dan shine to ya rubuta maka sannan ka dinga mance munanawa da mutane suka yi maka in ka ce duk abin da aka yi kamar kyau sai ka rama to ba za ka zauna lafiya ba saboda haka Allah ta'ala na cewa ku tuna kuma Allah ya san ranar da za a mai da ku zuwa gare shi yunabbihum bima amilu Allah zai ba mutane labari da duk abin da suka aikata wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da kowane abu ɗan uwa musulmi wannan shine karshen suratu an-nur ta kunshi darussa masu yawan gaske fiye da wajen ashirin kaga dai da farko dai ta yi mana magana akan wato hukuncin mazinata ta ce azzaniyatu wazzani ga yadda za a yi musu sannan na biyu ta yi mana magana kan cewa wato ina ba mu overview ne na sura agurguje kafin mu je ga sabuwar sura ta yi magana kan cewa mazinaci baya aure sai mazinaci mun yi bayanin wannan tun a baya a game da me ake nufi da wurin a koma zuwa kasa kasa kawai ina dan mana bitan abin da sura ta kunsa ne sannan kuma ta yi bayani akan waɗanda suke sukan mataye masu mutunci da zina ta ce wallazi na yarmuna almuhsanat ka ga mace mai kamun kai mai mutunci mai muruwa ka tuhume ta da laifin zina to wannan mutum fasiki ne za a yi masa da tamanin saboda kazan ta yi magana kan wannan sannan ta yi magana akan hukuncin li'ani waɗanda suke jifan matayensu haka kawai matakka da ciki ka ce ba cikin ka bane to me kake nufi kana nufin ta yi zina kenan sai a je a baku rantsuwa ka rantsa hudu ka ce wallahi zina kai rantsuwa ta biyar ka ce Allah ya tsine maka ƙarya take ita kuma ta rantsa rantsuwa hudu ta ce ƙarya yake cikin nan nashi ne in ƙarya nake Allah ya fishi da shi kenan sai a raba auren wannan ana kiran sa li'ani duk tayi mana wannan bayani kan wannan hukuncin sannan kuma idan ka je aya ta 27 wannan sura mai girma tayi mana magana akan dokokin shiga gida sai an nemi sallama ku. sannan kuma ta mana magana cewa idan kuka tadda mutane a gida babu kowa kar ku shiga sai muna magana dokoki masu tarin yawan gaske ina fata an gane ko sannan a ƙarshe ta karkare da cewa komai na Allah ne kamar da muka ji aka karanta ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi har zuwa ƙarshe wannan shine abin da ya sawaka na suratul nur inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kure Allah ya fi mana za mu je ga sura ta gaba mai suna suratul furqan wanda ita ce sura mai lamba 25 an saukar da ita a makka ne ayoyinta guda 77 ne kuma malamai na cewa an saukar da ita wato bayan saukar da suratul nisa da shekara takwas aka saukar da ita malam karanta wa billahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طيب. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا ita wannan sura mai girma wato ainihin suratul suratu al-furqan kamar yadda na gaya muku ita ce sura mai lamba 25 kuma tana da ayoyi guda 70 da nawa bakwai an gane ko ayoyinta wato guda 77 ne sannan kuma ita wannan sura tana bayani ne kan wato inkarin da kafirai ke yi da istihza'i da izgilanci da suke da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ja'in ja da hujjoji waɗanda suka bayyana ƙarara da kuma abubuwan da Allah ta'ala ya bayyana na ayoyi masu tarin yawa a cikin wannan sura mai girma a Allah yana cewa تبارك الذي نزل furkana ala abdihi ليكون na نذيرا تبارك kalmar تبارك wannan wani irin fi'ili ne wanda ba a kawo masa fi'ili mudari'i dan baka cewa tabaraka ya tabaraku ba a haka wannan fi'ili ne wanda yake mai zaman kanshi unique baka cewa ya tabaraku baka cewa kuma tabarak sai malamai suka ce ma'anan tabaraka أي دام سلطانه وعظم شأنه وتكاثرت خيراته أنغانيكو وتو الذي نزل الفرقان wannan da ya saukar da littafi da ake ce masa alfurqan Allah kenan to tabaraka eh al'amarinsa ya burin kasa alkhairansa ya yawaita na fatan gane ko kuma a arabiya sukan ce tabaraka na nufin ainihin abu ya zamanto sama kamar da asma'i ke cewa wani balaraban ƙauye da ya hau kan tudu sai ce tabaraktu alaikum ya'ani ta'alaitu alaikum na yi sama da ku almuhim wannan shine ma'anan tabaraka Allah ya kamba shi ya girmama kanshi ya azzama shi dan shi ya fi cancanta da kowane irin yabo da kowane irin kirari saboda haka shi ya saukar da alfarka. kuma sai ce nazzala bai ce anzala ba da anzala da nazzala da bambanci anzala saukarwa a dunkule nazzala kuwa idan ka sa nun guda kuka ce no'ara da zaira da shadda da lamun to sassaukarwa kenan ba so ɗaya ba ƙur'ani Allah ya saukar da shi kuma ƙur'ani Allah ya sassaukar da shi misali an ce an saukar da qur'ani a wandare ne inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kaga nan anzala yace to saukarwa kenan a dunkule an ɗauko qur'ani daga allahul mahfuz aka kawo shi saman duniya to anzala kenan gaba ɗayansa a dunkule aka kawo shi saman duniya wani gida da ake kira baitul izz daga nan aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali cikin shekara ashirin da nawa uku to na zala yanzu. an gane an zala saukarwa a dunkule Na zala saukarwa a hankali a hankali domin wannan yana daga cikin hanyar da wasu daga cikin masu rigima da musulunci ke amfani da shi wajen jefa shubuha to kun ce qur'ani an saukar da shi a dare guda sannan kuma kun dawo kun ce da mu an saukar da shi a shekara 23 to ya za a yi ne to kaga abu ne mai sauki a yawo da kwakwalwan ɗalibin ilimi amma inda mai irin wannan shubaha ya san arabiya da bai kawo maganar ba sai mu ce a'a eh wannan magana gaskiya ne an saukar da shi a dare guda shine ma'ana anzala idan ka san arabiya din amma saukarwa a hankali a hankali nazzala kenan kuma duk inda ka duba duk qur'ani ya kawo in ka fahimci arabiya din to baka da matsala wajen ganewa ina fata an gane nan Allah ta'ala ce tabarakallazi nazzala al mun ji ma'anan tabaraka mun ji ma'anan mai nazzala to menene alfurqan? malamai suka ce kalmar alfurqan takan zo a Qur'ani da ma'ana uku wani lokaci alfurqan takan zo amma tana nufin me wato tana nufin nasara misali inda Allah ta'ala ke cewa wa id na musal kitaba wal furqana la'allakum aha la'allakum tatadun lokacin da muka ba annabi Musa littafi da al malamai suka ci al misali imamu tabari cikin tafsiri anan al ba al-furqan anan bane ana nufin nasara mun bashi nasara shine ma'anar al-furqan a wurin na fata an gane na biyu kalmar al-furqan takan zo a tana nufin mafita daga bata eh Allah ya zamanto ya baka mafita daga bata misali yana cewa a cikin aya mai lamba 185 a sura ta biyu shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyanatin min alhuda wal mai wal furqan watan ramadan da Allah ka saukar da qur'ani ciki shirya ne da kuma bayani an gane daki daki da kuma alfurkan suka ce alfurkan, amar da mutane daga bata misali kuma Allah ya faɗa irin wannan a cikin aya mai lamba 29 a cikin sura ta ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum min furqana furqana ay al makhraj min ad sannan kuma al-furqan kan zo a qur'ani tana nufin shi kansa qur'ani to shine wannan wanda muke nufi yanzu wanda Allah ya faɗa a sura mai lamba biyar wacce muke ciki aya ta farko tabarakallazi nazzala al-furqan to menene furqan ana nufin alfurkan furqan allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil abinda ke rarrabe tsakanin karya da gaskiya ya rabe maka tsakanin tsakuwa da abawa an gane ko kace tsakuwa da tsaba zare da abawa babu littafin da ke bayani daki daki da ya kunshi tsarin mulki na rayuwa ga duk mai son kansa da arziki da ya kai qur'ani babu shi duk duniya ta ƙara kujuba kujuba ɗinta sai ta koma kan shi shine littafin Allah wanda akwai gaskiya ciki akwai bayani daki daki akwai bayanin waɗanda suka gabata da abin da zai zo da abin da ka sani da abin da baka sani ba yanzu misali can Allah yana cewa wato wal khayla wal bighala والحمير لمي لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Allah ya ce da doki da alfadari da jaki sai ce dan ku hau kuma yana halittar abin da baku sani ba kaga ya saukar da wannan aya zamanin sahabbai ne ilai ko sai ga abin da sahabbai ba sani mun sani a yau misali irin su motoci ko ba haka bane da manya-manyan jiragen da ke yawo ƙarƙashin ƙasa ta yi kuma wani abu ne da ba mu sani ba sai lokaci na gaba kenan ƙur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe ne littafin har Allah ya gaje ƙasarsa ne alfurqan ke Allah ya saukar da alfurqan ala abbihi a bisa bawansa wane ne bawa anan annabi Muhammad kuma mafi girman daraja shine Allah ya kira ka ce kai bawan shi Allah ya saukar da aya wannan littafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda me li yakuna lil alamin nadhira dan ya kasance to waye zai kasance suka ce ana nufin qur'anin ne dan ya zama mai wa'azi wasu suka ce ana nufin manzon Allah ne to a ka'ida Allah ya ambaci suna guda biyu al-furqan da kuma abdi kenan lamirin zai koma zuwa ga na kusa ne ko da ba lamiri bane amma ya kama da wancan ka'ida cewa idan ka ambaci suna guda biyu to lamiri kan koma zuwa ga mafi kusa ce. saboda haka dan shi annabi din sallallahu alaihi wasallam ko kuma qur'anin al-furqan dan ya zamanto lil alamin nadira dan ya zamanto wa'azi lil alamin ga dukkanin halitta kenan qur'ani ko ka ce musulunci addinin duniya ne gaba dan yace al alamin can yana faɗa a cikin sura ta 25 aya ta bakwai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kenan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam manzon duniya ne gaba daya qur'anin nashi ya kunshi komai tattalin arziki siyasa zaman iyali rayuwar soja ba wani abin da zaka nema da zaka rasa ciki wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba a kama hanya aje makaranta Allah ka amfana da mu aya ta gaba الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا إلى آخر الآية allazi Allah shine wanda kenan allazi muta'alliqun ne bima qablahu bayan ya ce tabarakallazi nazzala al-furqan to wannan allazi din ita take maimaituwa anan shi dai wannan allan da ya saukar da al-furqan to shine allazi shine wannan dan ka ƙara sani lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kuma ƙasa to lahu nashi mulki nan ma an gabatar da abin da ya kamata a jinkirtas domin ya gabatar da aljaru wal majru saboda kalmar lahu taqdirin shine lillahi wannan lamun suna kiranta lamul ihtisas lamce da take fa'idantar da keɓantuwar mulki ga Allah kawai allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda shike da sarautar sammai da ƙasai kaga sifa ta farko kenan sifa ta biyu walam yattakhidh waladan shi dai wannan Allah da ya saukar da alfurqan bai rike da ba an gane ko anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahiba ta yaya Allah zai rike da bayan ba shi da mata Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba ɗari da goma sha biyu aya ta biyu zuwa ta uku yace ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid aya ta uku wa lam yulad bai haifa ba haife shi ba to kaga wannan aya ta biyu sai ta tabbatar ma Allah sifofi manya manya guda hudu shi ke da mulkin sammai da kasai na'am sannan kuma bai riƙe ɗa ba yawa ke bukatar ɗa da kai da ni da ke da su da mu don mutuwa za mu yi to shi Allah yana mutuwa ne Allah shi ke gaje ƙasansa ya ce inna nahanu nariful arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah baya bukatar da saboda ka cewa Allah na da wannan jahilci ne kafirci ne kuma rashin sanin Allah ne ina fata an gane ko to Allah bai rike ɗa ba kaga sifa ta biyu kenan na uku kuma walam ya lahu sharikun fil mulk Allah ba shi da wato haɗin gambiza a mulkinsa ba maganar gwamnatin rikon ƙwariya ko gwamnatin haɗaka a cikin sarautar Allah shine mana walam yakul lahu sharikun kuma sharikun din nan sai ya ambace shi da nakira bayan ya kore ka'idar kuma ita ce nakira in ta zo a cikin korewa to korewa ce gaba daya an gane ko haka ibn al-qayyim ya faɗa cikin ka'ida an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um yani walam ya yakul lahu ayyu sharikin kenan ba shi da wani abokin tarayya kaga sifa ta nawa kenan sifa ta nawa kenan ta uku wa khalaqa kulla shay'in haka ne fa qaddarahu taqdira Allah kuma shi ya halicci kowane abu sifa ta hudu sifa ta biyar fa qaddarahu taqdira ya ƙaddara komai ƙaddarawa. aya daya ta baka manya-manyan sifofi da suka shafi tauhidi guda biyar in ba qur'ani mai girma ba wake da irin wannan balaga da azanci din dan ka san anna hadha kalama kalamullahi rabbil alamin aya ta gaba ta ce واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إلى آخر الآية وانا آية من لمبا ta أنت تأكو الله تعالى سيدرج كافرين واتخذوا داشنا كافرين ya duk da wannan bayani da aka yi ga yanda Allah yake ga yanda Allah yake bayani ya bayyana amma wattakhu sai suka riki min dunihi koma bayan shi Allah din kafirai sai suka riki alihatan wasu alloli ababan bauta shirme rudu da dirkaniya suka rike su a matsayin karikice na bauta to su waɗannan ababen bauta tsaya ku ji sifar sai Allah ta'ala ce me la yakhluquna shay'an su waɗannan allolin ba su halittan komai misali wanda ya bauta ma bishiya ko ya bauta ma kadangare ko ya bauta ma kwado ko ya bauta ma tsiraici dan akwai masu bauta ma tsiraici a yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan abai baɗan bauta mai suke halitta Allah ce haza khalqullah fa aruni maza tukuduni wannan halittan Allah ke. ku nuna min abin da iyayen gidinku suka halitta saboda Allah ya ce suka riki ababen bauta la yakhluquna shay'an ba su halittan komai kuma menene halitta ne suka ce halitta samarwa daga rashi shine halitta saboda ya halatta da larabci ka ce kafinta ya halicci kujera khalaqa an kursi ya halatta khalaqa an-najjaru khalaqa al-kursi eh kwarai a arabiya wannan baka da matsala to amma ba wannan ake nufi ba ai shi kafinta ko da kace ya halarci kujera to ai ita kujerar kuma ai daga bishiya aka sassako ta ba haka bane to waye bishiyar aha waye sauka mata da ruwa aha waye ba bishiyar rana ta hanyar photosynthesis a biology ko botany ta samar da abincinta to kenan ashe shi kawai kafinta ya canza abu ne daga wani kamanni zuwa wani kamanni amma hakikanin halitta waye halitta din ashe kenan hakikanin halitta real creation na Allah ne ba na mutum bane shine ma'ana la yakhluquna shay'an ba su halittan komai wa hum yukhlaqun su ake halittan su subhanallah to yanzu afaman yakhluqu kaman la yakhluq Allah ya ce yanzu me yin halitta yo kamar da baya halitta ne wanda ya halitta shi ya kamata abota masa ko abin da aka halitta shi yasa dan adam bai taba samun ci baya ba mafi muni fiye da ci bayan da ya samu na bauta ma abin da aka halitta domin shi domin duniyar dan dan adam Allah yayi je ka karanta sura ta biyu aya ta ashirin da tara. Ya ce, khalaqa lakum ma mafi lardi jami'a Allah shi ne wanda ya halitta muku duk abin da ke bayan kasa lakum danku wannan lamun suka ce lil ibaha saboda halitta saboda ne in ka ga bishiya in ka ga kogi in ka ga kaza kaza dan adam ya ji daɗi ya ci amfanin waɗannan karikicen halitta don ya bauta ma Allah amma kuma sai ya ci kuma sai ya juya ma Allah baya din in ban da dan adam ba ya ci ya koshi ya hau jirgin sama kuma sai giya sai zina auren kuma saboda tsabar iskanci na mutum kuma sai Allah ya kyale shi la ilaha illallah saboda inna rabbaka labil mirsad saboda haka yan uwa Allah ta'ala na cewa sun riki ababen bauta waɗanda ba su halittan komai su ake halittan su kuma ba wannan ba wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a su waɗannan gumaka da kafirai suka rike su su gumakan ba sa mallaka ma kansu darran wata cuta wala naf'an dada ko wani amfani ka dubi inda Allah ya fata fata da lamarin gumaka ga mai hankali shi yasa aka kira sura din suratul furqan mai yin warawara baje baje ga mai ganewa ya gane li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allah lasamiyun alim waɗannan gumaka ba sa mallaka ma kansu cuta ko amfani kuma wala na mautan ba sa mallakan mutuwa mautan kowace irin mutuwa kaga sai ce mautan bai ce wala na mauta ba saboda akwai mutuwa babba akwai mutuwa karama kuma mutuwa iri biyu ce inda mutuwar asalin ce sai ce wala na mauta wanda muka sani amma kafin mu zo duniya muna ina matatu muke in na kalli wannan fuskoki masu albarka na sha faɗa duk wannan tarin masallacin na tabbata shekara tamanin ba kowa a rayu kai tamanin mata yawa sai dai akwai wani tsoho a waje amma na dubi dama na dubi nan na dubi haka kai shekaru sittin kwara ba kowa ban sani wakila ka wani araka ban sani ba kuma in na ce da ku shekaru ɗari masu zuwa ba kowa cikin mu nan haka ne duba ne eh, ba duba ba ne ai gaskiya ce kawai it's a reality to lokacin da ba ma nan muna ina matattu muke mutuwa guda biyu ce yan uwa rayuwa kuma biyu shi yasa ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kaji mutuwa farko kenan fa ahyakum rayuwa ta farko thumma yumitukum mutuwa ta biyu thumma yuhyikum rayuwa biyu kenan mutuwa biyu ce rayuwa biyu ce so kalli biyu na qur'ani sai ce wala yamlikuna mautan ba sa mallakan wata mutuwa ba waccan ɗin ba da muka yi ba wadda za mu yi yanzu ba wadda wasu sun riga sun fada cikin da sun riga sun mutu Allah ji musulmi gaba ɗaya, an gane ko ba kuma mutuwa karama ba saboda barci shi ma mutuwa ne dan karami ai ka dubi qur'ani sai ce to waɗannan gumakan ba sa mallakar mautan yani ayya maut bin nakira sannan kuma wala hayatan da ko wata rayuwa ita ma dai waccan ɗin. wala nushura ba sa mallakan tashi tayarwa annushur yani alba to waɗanda suke ba haka ba ba su da wannan iko don me za a bauta musu shi yasa ta ci suranta suratul furqan mai rarrabe ƙarya da gaskiya ga mai ganewa ya gane wanda ba zai gane ba kuma Allah ya kare mu Allah ka samu ƙara ganewa aya ta gaba وقال الذين كفروا إن هذا إلا إثم افتراه وآنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه wa anahu alaihi qaumun akharun sai Allah ce faqad ja'u zulman wa zura wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirce sai suka ce me suka ce in hadha illa ifkun in hadha eh wannan abin da Muhammad ya taho da shi ce fa dan ko kirkirar ƙarya abin da aka kirkira fabrication concoction ifkun wai ƙarya ce kawai annabi ne ya kirkiro la ilaha illallah yau mutumin da bai je makaranta ba bai iya rutu ba Allah ya kare shi yace wala ta khuttuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm yo da kai kake rubuta qur'ani ya manzon Allah ai da sai a ce ai da ma copy yayi tare da haka akwai masu cewa ai ai annabi ya koyi kirista da yahudawa ne ina ai sanin ya wuce da kake tsammani in huwa illa wahayin yuha allamahu me. aha wahayi ne kawai to shine kafirai a kokarin su wai su bata musulunci suke cewa wai ƙarya ce kawai annabi ne kirkiro shi kuma wa a'anahu alaihi qaumun akhar wasu mutane kuma suka taimake shi wasu na nufin wai an taimaki annabi wajen kawo ƙarya kenan a da'awar su qatalahum Allah anna yufakun an gane ko abota ilimi suka ce ai waɗanda wai suka taimake shi wai yahudawa ne saboda wai su suke bashi labari kuma shi yake rubuta a Qur'ani wannan haka manyan Qurayshawa suka faɗa wato ainihin saboda ƙoƙarin kawar da mutane daga fahimtar Qur'ani to sai Allah ya ce me faqad ja'u zulman wa dhura kai kai kai kai amma gaskiya sun kawo zalunci babba wa zuran da ƙarya ma'ana abinda suka faɗa zalunci ne kawai don ma'anar zalunci ka aje abu ba a mahallinsa ba wad'u shay'i fi ghairi mahallihi wa dhulm saboda tunda suke wannan magana innahum kadhibun muftarun zalimun munharifun mal'unun mub'adun an rahmatillahi rabbil alamin arabtum dan haka kenan yace faqad ja'u zulman wa zura sun zo da ƙarya sun zo da zalunci da kuma ƙarya aya ta gaba ta ce me وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا من القائلون الكافرون كافر suka ci الشيوى da cewa a قرآني tuhumar أساطير الأولين كاد قرآن wa ta zo mu ji ta ne irin na mutanen da annabi ya tattara ya hada mutane kaji fa wai annabi sallallahu alaihi wasallama qur'anin nan da musuluncin nan da dokokin Allah wai duk asatirul awwalin menene jami'in asatir al-ustura ustura tatsuniya jam'i asatir an gane ko kamar ujuba sai ka ce a'ajib ustura asatir afa'il wa hakaza wa hakaza to sai suka ce wai ai kawai ta zo mu jita ne irin na mutanen da annabi ya tattaro kuma iktatabaha ya dinga tattarowa yana rubutawa fahiya tumla alaihi ana masa shifta yana rubuta ana masa dictation yana rubutawa ehem faɗi kaza wai wai haka annabi la ilaha illallah aikin shedan kenan shedan ne ya musu wahayin wannan mummunar magana kuma suka yi wannan attack wannan zargi wanda yake na ƙarya wai fahiyatum la alaihi ana annabi shiftar wannan magana bukuratan safiya wa asila da marece qatalahum Allah anna yufakun aya ta gaba قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض innahu kana ghafurar rahima kaga subhanallah Allah ta'ala shi yake jibintar kare annabinsa daga zargin masu zargi daga sharri masu sharri sai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ga musu ya rasulullah qul malamai suna kiran wannan al-uslubu talqini ko kuma uslubu talqin يلقن الله رب العالمين نبيه كلاما يرد على افتراءات الكافرين يعني معنى الله انا لك ان تام النبي كشي كذا قل قل القران سنة ديوا قل قل سنة ديوا لقد كونه قل يا مسلم قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اوحي الي inda zan ba ku assignment ku je ku nemo kulakulai daga bakara hannasi za ku samu guda nawa misali to wannan malamai suna kiransa uslubi method strategy style da Allah ke gaya ma annabi ka ba da amsa bayan sun yi wannan tuhuma mara tushe sai Allah ce kulkai gaya musu anzalahu allazi ya'lamu sirr subhanallah wannan sarkin da yake da ilimin sir abin da ke ɓoye gaibi kenan ko wa ya san gaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa wanda ya san gaibi sai Allah kuma gaibi iri nawa ne iri biyu akwai al ghaibul mutlaq akwai al ghaibun nisbi akwai gaibi kai tsaye gaibi ne misali abin da ke aljihuna in ban fito na nuna maka ba ka san shi kenan gaibi ne amma gare ka shine nisbi suna kiransa alghaibun nisbi ma'ana bin nisbati ilayka ghaibun dangane da kai in relation to you gaibi ne suna kiransa relative ghaib na fatan gane ko akwai gaibi wanda yake ba ba nisbi bane da abin da ke zuciyarka da abin da ke aljihunka da inda wannan ba abin da yake boye ga Allah to wannan ana kiransa alghaibul mutlaq to da mutlaqin gaibi da gaibi nisbi duk Allah ya sani ko bai sani bane ya jama'a abin da ke zuciyarka wai sani sai Allah shi sai shi sai ce me qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah saboda haka yace ga ya musu qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima ga ya musu wanda ya saukar da ƙur'ani saboda anzalahu wannan hudin hakurin lamirin qur'ani ne ma'ana qul anzala alqur'ana alladhi alladhi ya'lamu sirra samawati wal ard to wannan sarki masanin sirri shi saukar da qur'ani innahu kuma shi lalle wannan sarki da saukar da qur'ani kana ghafura ya kasance mai yawan gafara ne رحيما ميكم جن كيني وكان بالمؤمنين رحيما اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة آية كبا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا نعم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وتؤينهم آه الإمام ابن كثير الله يتكشي yana cewa آية aya mai تاسوكوني lokacin da wasu shugabannin kafirai manya-manyan kafirai irin su Utuba irin su Shayba irin su Abu Sufyan irin su an ibn al-Harith irin su Abu al-Bahtari irin su Al-Asad ibn al-Muttalib da irin su Zam'at ibn al-Aswad manya-manyan rukunnan kafirci a lokacin su ne suka dinga kus kus kus ko wani irin manzo ne ne wani irin annabi ne wannan wani annabi ne yana shiga kasuwa kuma yana cin abinci irin na mutane in dai annabin nan manzo ne da gaske a saukan masa da taska mana a saukan masa da treasure kawai ba ta je kasuwa ba shine suke cewa wai wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am me yasa wannan manzo yake cin abinci idan eh, a tabbatar maka da bashariyar manzon Allah annabi Muhammadu mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma ba kamar kowane irin mutum ba fa mutum ne amma mafi tsadar mutane mafi darajar mutane mutum ne wanda mahaifar ya mace ba ta taɓa naƙudar mutum irinsa ba sai wannan lokaci kawai kuma iyakansa ke wata kyauta ce ta musamman da Allah ya miƙa ma bashariya wanda ya so ya amfana ya ci albarkacin wannan kyautar wanda shaidan kuma ya wanke masa hannu a kato kuma shikenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma yana ci kenan duk wanda ya maka da'awar saboda tsaba tsoron Allah ne baya ci to ba gaskiya bane dan annaba suna cin abinci kafirai sun mai da cin abincin annabi wai wani abun izgili ma li hadha rasul ya'kulu ta'am annabi yana cin abinci kuma in yazo ci yakan wanke hannu sai kai koyi da wannan sunna din sallallahu alaihi wa sallam kuma baya ci a rigingine annabi a zaune yake cin abinci sai kai koyi da wannan sunna din kuma yakan raba ciki gida uku ɗaya dan tuwo ɗaya ruwa ɗaya dan numfashi dan ya ce ɗan adam ba zai taba cika wata jaka ba da za ta kasance masa jakabe-kaben tajarifi da bala'i irin ya cika ciki yayi yi tatil kuma ka lura mana duk wanda ya ce zo wuya to shikenan kuma sai ga ya fara rauni sai bacci kuma to annabi yana cin abinci kuma yakan bar abinci ya dan yi sanyi in yayi zafi ashe bahaushe da ke cewa wai a jira yayi sanyi ke kawo rabon wani to kaga wannan magana ce kawai alama ce ta rowa kawai sannan kuma ya karantar da mu wajen ci ya'ani ana so ka ci da iyali mun yi wannan bayani a baya ko karshen suratul nur saboda a takaice annabi yana cin abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yamshi fil aswaq yana kuma shiga kasuwanni ko da dai an tambaye shi aka ce ya rasulullah duk cikin wurare wani wuri yafi sharri ne sai ya shiru sun yace ina mai tambayan nan yace ni ne ya manzo Allah yace mafiya sharrin wurare kasuwanni mafiya alkhairu wurare masallatayya sai a shekul albani Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi yake cewa saboda a kasuwanni akwai gidajen zina ana samu a kasuwanni ana iya ɓoye kaya ana cutar da mutane shi yasa kasuwanni suka kasance mafi sharrin wurare ana so in ka shigo kasuwa ka yi addu'a ka nemi kariyar Allah daga sharri na kasuwa ka kuma tsara ido ga barin kallon haram ka je kai tsaye ka sai abin da za ka saya kar ka cuta kar ka yaudara kuma kai ɗan kasuwa a kasuwa kar ka ɓoye kaya kar ka yi kar ka dukan hanci kar ka yi samsaranci samsaranci shine mutum ya taho da kaya daga ƙauye kawai ka karɓi kayan ka je ka ciniki sayan da ka ga dama ka dawo ka bashi kuɗi yadda kake so la ya to su kafirai saboda rashin ganewa suke cewa me yasa mun Allah ke cin abinci kuma yana shiga kasuwa sai suka ce laula unzila ilaihi malakun to ai aiko masa mala'ika mare mana fa yakuna ma'ahu nadhira dan mala'ika din ya zamanto ya taya shi wajen wa'azi in yayi magana ta eh Muhammad ya faɗi gaskiya kaji su irin nasu mentality aqaliya su da kwakwalwarsu sai Allah ta'ala ce mai أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو سيسكتي معنى أو malamai suka ce wannan litanwi imma zak wa imma hadha to shi shikenan in ba aiko masa mala'ika ba au to mun aje wancan au alternatively yani litanwi to a turo masa taska mana au yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha a aiko masa taska kawai ta dukiya aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko Allah ɗin ya sakar masa gona ya ringa ci daga gona ba ta ga kasuwa ba sai Allah ya ce wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura waɗannan azzalimai inji Allah sai suka ce ba wani mutum kuke bi ba mutum ne fa sihirtacce kawai kuna bin mutum ne ba wanda aka yi masa sihiri kaji fa shi yasa ibn al-qayyim ke cewa Allah ji kanshi shedan yana da tarko dai dai dai dai dai guda bakwai shedan ba tarkonsa guda bakwai ne daga cikin tarakun shedan akwai wanda hatta annabawa ba su tsira ba shine nan in ya buga ya buga ya buga kaki to sai hada ka da mutane ta kai wannan sihirtacce ne kawai sun ce da annabi nuhu bal huwa kadhabun ashir sun ga annabi musa bakar magana Allah na cewa ya ayyuhallazina amanu can cikin sura 33 لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها kar ku cuci annabi Muhammad yanda mutane suka cutar da annabi Musa kuma shi annabi Musa wa kana inda Allah wajiha yana fada fada gaban Allah kenan duk yanda ka kai sai ka gamu da wannan shedan yana da tarko ɗaiɗai guda bakwai daga ciki akwai wannan to kaga abin da suka ce wai in tattabi'una illa rajulan masura wai amanzu Allah sihiri kawai akai masa ya kawo abin da ya kawo la ilaha illallah al-shaykh Ibrahim al-Ali a cikin littafinsa mai suna sahihu sira ya koro wani balaraben ƙauye ana kiransa damadul azdi damad al-azdi a farko farkon musulunci sai zo makka ya ka bashi labari aka ce muhammadu dan abdullahi ne ya zo da sabon abu amma muna jin aljana ce ke damun shi a'udhu billah sai shi damar ya ce ab to ni ko ina maganin aljannu kuwa ku nuna min inda yake <laughs> wai sai je gun manzo Allah ce to ni ina koran aljanno daga cikin mutum mara lafiya ko kana so ya Muhammad sai manzo Allah ya murmushi ita da tsaya ka saurare ni sai annabi ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nahzu karshe sai da ma da yace kai ban taba jin wannan ba don Allah mai mutame in ji sai manzo Allah ya mai ta masa wallahi nan take damadul azdi ya musulunta ashe shike da aljana ashe shike da aljana ashe shike da shafan aljanu wallahi da manzo Allah ya ta masa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya muhammadur rasulullah kalma Allah ya rubuta mata albarka kalma mai tsada da haka baka da wani abu da za ka mallaka jari jagora dan uwa ke yar uwa yan uwa gaba daya fiye da murke lafuzza masu tsarki da suka fito daga bakin manzon Allah to daga suka ce wai in tattabi'una illa rajulan mashhura ai mutum ne sihirtacce sai Allah ta'ala ya ce mi انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله يتي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كالليسو kallon da suka buga maka wannan misali na shashanci wato Allah yana shashantar da irin wannan tunanin nasu eh ko a bashi taska ko a bashi kaza kaza ai mai sihiri ne Allah ce kalle su انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون sabila look at inda suka buga maka misali na shirme sai suka bace dan haka fala yastati'una sabila ba su da ikon ma gane hanya ta gari dan mai shirin gane hanya ta gari ba zai kawo irin wannan hayaniyar ba ai to kaji amsar da Allah ta'ala ya ba su da haka Allah shi ke jibintar kare annabinsa an gane ko ko kafirai sun fito a wannan duniya an zana hoton manzon Allah an faɗi bakar magana kwanan na gani a intanet wai sun, subhanallah subhanallah sai suka bi masallaci sai aka zana x a jikin masallaci a ingila wani dan majalisa a ingila wai yana da jam'iyya sunanta wai bnp british national party to amma sai canza ma jam'iyyar suna ta koma wai anti-islamic party fati ta yakar musulunci sai aka duk suka a intanet fa suka dinga wato soke masallaci sai suka ce islam suka ba shi wani suna na ainihin cin mutunci eh, i suka faɗi kalmar zagi s suka faɗi kalmar zagi eh, ina jin ko stil suka ce ne yawa l kuma suka ce lutin mai lutin ne sata arson arson arson me arson tunna makayayyaki wuta ko vandalization na property shine ason wai musulunci ke sai muka ce ayin akwai wanda suke masu lutin wanda suka yi sata turan mulkin mallaka ne da suka baro yankunan suka suke mulkin mallaka a kasashen musulmi suka sace dukiyar al'umma su ne cikakkun barayi hakikanin yan ta'adda ke ba musulunci ina fata an gane ko in za mu koma cikin tarihi to amma sunnar Allah ce ya zamanto ainihin annabawa a zage su a gaya musu bakakin maganganu an gane ko to amma kuma Allah shi ke kare su wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al mujrimina wa kafa bi rabbika me hadiyan wa nasira saboda unzur kayfa darabu laka al fadallu fala yastati'una sabila aya ta gaba ta ce تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا وما يتشي آية قوما a cikin wannan sura mai lamba 25 furqan wadda take makkiya ce mun riga mun faɗa ta guda 77 ne tana karantar da keke da keke tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa daban dan fayyace gaskiya kuma mun faɗa a baya kamar da Imam Al-Alusi ya faɗa a cikin Ruhul Ma'ani cewa an saukar da wannan sura ne shekara takwas bayan an saukar da suratul nisa Allah ta'ala ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalik tabaraka an fassara tabaraka a baya duk fassara ɗaya ce wato albarkar wannan da in ya ga dama sai ya sanya maka fiye da abin da suka faɗa to tabaraka ya albarkatu alkhairan sana da yawa Allah ya ga dama sai baka abin da yafi abin da suka faɗa din jannatin sai baka aljanna wato ainihin gonaki tajrimin tahti al-anhar waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su wa yaj'al laka qusura da Allah ya ga dama da sai ya sanya maka kusura manya-manyan benaye na isa na masu mulki shine kusur mansions na mulki yau in kana maganar ainihin benayen mulki na sarakunan duniya sai ka sha mamaki ko na'am duniya kwanaki ina kallon jirgi na sarkin brunei wani dan uwa ne musulmi a Sauti kusa da malaysia in ka ga jirgin cikin jirgin sai ka ce Allahu akbar masha Allah masha Allah masha Allah cikin jirgin kawai banda mansion din banda gidan mulkin kawai inda zaka je gidan tsaron na Ingila a Buckingham Palace za ka yi mamaki ni na zaga ainihin fadar ta wata ran yani idan na ga ainihin cadin tarihi misali to duk wannan ba komai bane Allah ya ce in Allah ya ga dama sai ya sanya maka kusura mansions wanda da ka gani ka san mai abun ne yayi saboda shi Allah ta'ala innama amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun to amma Allah bai haka din ba saboda bai ga dama haka ba Allah kiya. aya ta gaba ta ce me bal kazzabu bis-sa'ah وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة من sa'ira Allah ce kai bal rabu da su kawai kyale su wannan malamai suna kiransa ne al-idrab min uslubin ila uslu. ma'ana kai kyale su a'a kai dai kawai kazzabu bisa sun karya tashin kiyama ne eh menene asa'a nan tashin kiyama na gaya mana a baya kalmar asa'a takan zo a ƙur'ani tana nufin tashin ƙiyama kuma tana nufin lokaci wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadhalika kanu yufakun kaga sa'a sa'a ke a cikin al-jinas sa'a sa'a saboda sun kasashin ƙiyama ne sai Allah ta'ala ce wa a'tadna mun yi tattali liman ga wanda kazzaba bis sa'a daga tashin kiyama mun masa tattalin sa'ira wuta mai tsananin kuna duk wanda ya karanta ƙiyama. to dan wuta ne in bai tuba ba dan kiyama tana zuwa tabbas ne inna sa'ata atiyatun la raiba fiha aya ta gaba ta ce me إذا رأتكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وظفيرا إذا رأتهم لا إله إلا الله إذا جهنم Allah kyashe mu da ita ko ganin da Allah karka samu ya rabbal alamin ka azurta mu da aikin kirkin da ba ma za mu ganta ba saboda Allah ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar ya ubangiji duk wanda ka sa shi a wuta ka tona masa asiri ka kunyata shi Zalimai ba su da masu taimako dan haka Allah ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghidha wa basira idan kafirai ko idan ita jahannama ta hango kafirai za a kawo mata su daga nesa sami'u sai su ji ka dubi qur'ani shin kiyama ta zo ne tuku ta zo ne to amma me yasa ya faɗi abin da fi'ili madi yace sami'u sun ji bai ce sayasma'una ba me hikimar kiyama ta zo ba tukun amma har yana baka labari as if an ba riga an yi sai malamai suka ce idan qur'ani ya baka labarin kiyama bata zo ba da siga ta fi'ili madi ma'ana ka ɗebe kauna kawai an gama ne kawai consider it done an riga an yi an kare kawai shi sai ce me zalikal kitabu la raiba fi bata zo ba kiyamar amma Allah na baka labari cewa sun sai su ji dan yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira idan wuta ta hango in wutan za a kawo mata sai suka ji kainan a fassara sai ka ce sai su ji amma qur'ani ce sai suka ji ma'ana tabbas ma ya faru sai su ji taghayyuzan ta farfasa irin na shi. wa zafira da ƙaraji irin na ƙwarnafin tuttukar azaba jahannama kenan fa Allah ka kiyashe mu domin kaga can wani wuri a cikin suratu qaf aya ta 30 Allah yana cewa yawma naqulu li jahannama halim talat wa taqulu hal min mazid ranar da zamu ce da jahannama ko kin cika ta ce ubangiji akwai ƙari a'a malamai suka ce wannan tambaya da za ta yi shin akwai ƙari ɗayan biyu ko dai har yanzu ashe akwai shaki akwai matsiyata har yanzu duk da cikan da na yin nan halmin mazid iya tastaghri tana mamaki ko kuma a'a rumbuce ba iyaka ba ta koshi ba tukun halmin mazid na'udhu billahi min jahannam to za su ji ƙaraji daga gare ta shine idan suka ji ina fata an gane ko imamul bukhari ya fitar da hadisi cewa wutar jahannama ta kai ƙaragun ubangiji ta ce ubangiji wato sashina yana cin sashina ita kanta tana cikin kunci ita kanta jahannama sai ta kai kara ta ce ubangiji na takura na kuntata sashi na na cin sashi to sai Allah ya mata izini ta yi numfashi sau biyu a shekara shine malamai suka ce in ka ji zafi ya kai zafi to numfashinta ne lokacin bazara kenan cikin bukhari in kuma sanyi ya kai sanyi muku muku ka ji sanyi kamar ya fasa kashi cikin kuwa san siberia siberia a yankin rasha kun sun ma wani sanyi a wurin sanyi a wannan yanki is at the condensation level saboda mutum kankara yake zamantowa sai ka daskare to ka ɗauki wannan ɓangaren numfasawa jahannama ne a shekara sau ɗaya kuma inda za ka je wani shafi wani yanki na duniya ɓangaren sahara da hamada sai ka ji sanyi kamar ana dafa ka mala Allah tsare mu da wuta Allah kyashe mu da sauraka ya jama'a sai aka bata dama an gane ko ibn kasir ya sake koro wannan bayani an gane ko to shi ne a idan ta gansu daga nesa sai su ji tagayyuzan malam ya yace tagayyuz na daga na fassara zan ɗauku muku ƙarin bayani ne ai sami'u sautan ko kuma ka ce sauta tagayyuzin wato fishi kawai tana tafarfasa tana cikin bal-bal-balin bala'in fishi ta ga maƙiya Allah ya zo cikin hadisi wanda yake hasan ne albani ya hasana shi ko da yake wannan tun ma kafin ma jahannaman ne Allah kare mu cewa idan kafiri ya mutu ko mumini a ko ko ko ko munafiki ƙasa sai ta ce da shi dama duk waɗanda suke tafiya a bayana ba wanda nake jin haushin haushinsa irin ka wa in kunta la abghada man yamshi ala zahari duk cikin masu kai kawo a bayana ba wanda nake jin haushinsa irin kai ayyuhal kafir ko ayyuhal munafiq sai ta ce wa idh wullaita ne fa satara tunda an kawo ka gare ni zaka gani kuwa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sai kabarin ya matse shi haƙarƙarinsa na dama ya shiga cikin na hagu kuma ya ce sai a ƙaƙaba masa kumurci guda saba'in irin na jahannama macizai irin na wuta ba ɗaya ba saba'in wanda ɗayansu inda zai tsartar da yawu da ƙasa ta daina fitar da shuka saboda mugunyar dafin kawai la ilaha illallah wannan fa kafin jahannamin kenan iyazan billahi iyaza idan kuma mumini ne sai ƙasa ta ce wa in kunta la ahabba man yamshi ala zahari wa idh fasatara min karamatillahi alayhi aw kama qala nabi ya kai mumini dama duk cikin masu kai kawo a bayana ba wanda nake so irinka tunda an kawo ka gare ni yau zaka ga tanadi irin na karamci da Allah ya maka Allahumma inna nas'aluka min fadlika ya rabbal alamin yace wallahi subhanallah mumini da an shi ko kuna bakin ciki kuna so da dan uwanku shi kuma yana ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin yana ina ma dangi na sun san irin mutunta ni da Allah yayi Allah ka ba musu anzuwa zuwa yace sai a bude masa wata kofa daga nan yana shakar aljannarsa shikenan yana cikin waɗanda Allah zai kalle su ya ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura Allah ka samu dace to wannan fa in ko kafiri ne yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa dhafira in wuta ta gansu daga nesa sai ta dinga an ce mala'iku wajen dubu saba'in suna rike da ita an gane ko da igiyoyi irin na wuta amma tana zallo kama za ta balle ta ga makiya Allah za ta laƙume su ta gama da su ran da ba magana koma duniya ba magana dangi ba magana ƴaƴa ba magana dukiya aikin ka ne kawai Allah ka kare saboda shine ma'anar taghayyuz kuma malam yace az-zafir ikhrajun nafas ba'da muddatin ila alawat al-qamus yace ma'anar zafir shi ma wani irin ƙara na riga na fassara a baya wannan ƙarin haske na ibnu kasir ne Allah ya rahamshe shi wato numfashin da mutum ke fitarwa na fishi bayan ɗaukan tsawon lokaci ya numfashi kamar da ke cin kamus ala kulli halin in ta gansu daga nesa to za su ringa jin ƙaraci da shisheka na fishi saboda an kawo mata makiya Allah Allah ya tsare mai kare muna da sauran lokaci خلاص تبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي تنبيوي na fi bismillah da tambaya na farko wanda ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin yanka ko sadaka bayan mutum ya sauke alkur'ani ya karanta likitanci da wanda ya karanta aikin injiniyarin da wanda ya aika a kowane fili ne Allah ya yi amfani da mu wajen daga addininsa mu roƙonmu Allah ya mai da mu dakarun daga addinin musulunci yadda Allah yake so a kowane irin fili na rayuwa kun ji tambayar da dan wannan yi. shi likita ne amma akan kawo musu gawa saboda wato wani ɓangare da ya shafi kamar cost din su anatomy practice ko to practical to saboda haka menene abin yi anan zai iya za iya yanka gawa din to abinda malamai suka yi bayani akai ya halatta misali gawar mutum musulmi a tsagata saboda a gano alal misali me ya kashe wannan mutumin autopsy kenan ko ko postmortem right ya halatta a bincika menene ya kai ga mutuwar mutumin nan domin a yi ƙoƙari a magance haka dama yi magani a yi magani ne in ji masu magana wai magani a yi magani ma'anan magani kenan to kenan a je magani din tunda dai ainihin an tsaga don a yi magani ne to a je maganin a yi magani amma in har ya zama dole a tsaga gawar musulmi to da an samu bukata a yi maza maza a rufe gawar saboda alfarmarta saboda wannan matsala ce yana daga cikin kalubalen da ke fuskantar musulmi yau abubuwa da suka zo daga baki ya zamu yi da su ka ce gaba daya kaurace ma wannan sakarci ne mu tashi mu karanta a da shi in baka yi ba za a yi in ma ka yi za a yi saboda ba da goyon baya kwarai a je a karanta irin waɗannan filaye ɗin da kyakkyawan zuciya ba daidai bane a ce a kawo maka gawa musulmi ka tsaga ta ka farka ta amma in ya zama larura da ka bari arna ya ci mata mutunci kai ka tsaka kai handling dinta akalla kana da element na tausayi da jin kai ka gane ko ka mutunta ta wannan babu laifi da wannan niyya in ya zama larura da an kare a gyara ta a alkinta ta a je abin ne ta Allah kai mana afuwa amma kuma akwai abu daya kun ji shi ma ya faɗa da in an gitta da gawa sai ji wani irin gizo. amma yanzu fa shine ai larabawa suna karin magana suna cewa wai inna kasratal imsas tuzilul ihsas al imsas yuzilul ihsas ma'anan imsas yawan sabawa da abu yuzilul ihsas yakan ga wadda feelings to haka da an gaggawa sai ka dan razana to menene zai zauna ya ma yaga ta ya filla filla da ita so ba magana tsoro kenan Allahul musta'an to amma matsayinka na musulmi kuma ka dinga halarto mai hadisi ya ce game da gawa musulmi ka dinga tunawa akwai hikimar da ta sa mutum yana magana yanzu kuma baya magana ya mutu ana son ka ji tsoron mahalicci ne dan wani abu da ake ya gusar da tsoronka yau ai tsoro iri biyu ne akwai tsoron da yake superficial ka bari akwai tsoro na ibada bai kamata ya bar zuciyarka ba ka san wannan mutumin zai koma ga Allah ka ringa gaya ma yan uwanka likitoci dan haka ne muna fata kungiyar iman ku sun san iman ko da irin su isma misali mu can Kano a AKTH akwai isma sani na sukan shirya lakcoci malamai a zo a yi sun taɓa kira na na yi magana akan the care of the dying and the dead the islamic perspective ya ya kamata ainihin medical worker ko health worker ya kamata ya yi mutum ne sai mutu me ya kamata yi a lokacin da patient ɗinka ya mutu me ya kamata kai tun kafin a yi masa last offices misali me ya kamata a yi da yawa daga cikin 'yan uwa da suke aiki a fili na medicine ko medical tradition ko practice ba da ilimin haka ya kamata a san haka na fatan gane ko saboda wannan ita ce amsar a lokacin da gawa da can kake shayi kuma ga yadda ya kasance wannan ba yana nufin wa imani ya ragu bane mm ai imani shine ka san lokacin su ne kuma ka san wata kai ma haka zaka kasance akwai yiwuwar kai ma haka za a fide ka haka dan baka sani ba misali to wannan shine imanin sai ka tsorata ka razana ka halatto da girman ubangijin da ya bada wannan rayuwa ya kuma karbe ta kuma za a koma gare shi kai ma is very easy yanzu ka tafi da irin wannan ya kamata ka dinga halartowa kuma muna fata kamar da ka faɗa Allah ya amfani da ka yi amfani da mu gaba ɗaya wajen tabbatar da gaskiya Allah ya kawar da mu daga inda baya so ya gan mu Allah ya sa ya gan mu inda yake so ya gan mu wa ma zalika ala Allah bi aziz assalamu alaikum malam da Fatima malam ya sharo lafiya shin menene muhimmancin cewa an yi duniya dun manzo ai ba shi da muhimmanci wannan magana ce wadda take ba ta ilimi ba cewa an yi duniya dan manzo jahilci an yi duniya dan manzon Allah ne wannan magana jahilci ce ba ilimi ba ne babu dalili na sisin kwabo mai kyau da ke tabbatar da haka Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba jahilai ne kawai suka faɗa so da haka duk musulmi ba wannan magana din domin Allah ya ce bai halicci aljan da mutum ba sai don su bauta masa Allah ya faɗa ya faɗa a aya mai lamba hamsin da shida a cikin sura ta hamsin da ɗaya ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa mai? la laliyabudun to ga dalili bai ce ban halicci aljan da ai duniya kin na sai sai dan manzona kuma mai wannan magana in yana ganin son annabi yake to ba son annabi bane yana ma annabi ƙarya ne dan bai faɗa ba kuma Allah ya ce ya ayyuhal a cikin surata da tara aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha min samiun alim al-imam al-baydawi yace abinda ake nufi kar ku wuce gaban Allah ku faɗi magana da ba ku izini ba saboda wannan magana ba ta ilimi bace kuskure ne musulmi ya nisanci kansa gabar wannan magana dan ba son Allah bane Allah ya kare mai tsare assalamu alaikum malam menene matsayin aikin custom a musulunci to kaga da aikin custom menene custom ne masu binciken kaya ko ko ba su bane custom da kuma aikin shigi da fici immigration da duk wani aiki da ka sani shin musulmi suna da bukatarsa ko wasu su da bukatarsa akwai bukatarsa kuma ko za sun ki yana shafar su ko ba shafar su to musulmi su shiga amma me kai ka eh gaskiya na ga aboki na da ya shiga yayi kuɗi shi sa na shiga to ka faɗi ka rushe ka rushe ka ka ka karye bal a a na ga yanda ake ciwo addini mutunci ne bari in shiga wakilci addini kaga duk aiki ne amma niyyar wannan na farko ta lalace wannan ne ta yi kyau ko sai mu ce to innamal a'malu binniyat da haka zaka shiga aikin customs depending on your intention idan ka shiga ne saboda ka to rich overnight kamar da ake cewa to niyyar ka bata da ke kuma Allah zai hukunta ka akan wannan kuma abin da yasa ake tambayar aikin customs saboda yawanci kai hakuri in akwai ɗan customs anan yawanci ana danganta corruption da sata da waye-waye da kuruce bera game da jami'an kasa amma wallahi ba da aka tara aka zama ɗaya ba ba a rasa na Allah ba a rasa na kirki sauraka dan aiki an samu lalacewa baya nufin ba za a shiga a gyara ba arabtum saboda haka za a shiga da zimmar a yi gyara da zimmar abin da yake ba shi da kyau a magance shi ana nan ana har Allah cikin rahamarsa da iyawarsa ya kawo canjin da wallahi zai kawo lokacin da Allah ta'ala yake so ba kai ke da canjin ba da zaka ce a ah, mu akwai jinkiri yanzu yanzu a shekaru albani yana cewa ire-iren waɗannan suke cewa ku zo ga hanya mai sauƙi nan sai ce mu hanyar mu mai tsayi ce amma ita ce mai kakkiya ko da yake akwai kaya cikin ta akwai matsala amma za mu tafi gare ta da yardan Allah saboda haka a takeice in mutum ya shiga aikin kasan dan yayi dukiya ne ya haramun ya cuci kanshi ya wulakanta kanshi amma in yana hangen akwai hanyar da zai je ma addini aiki to shikenan yanzu misali littattafai da ake kawowa kasan nan masu yawa sai ka je a kasan a ce an rike maka littattafan mai dalili me dalili amma me zai an daba ko mun littattafai in gaya muku a karan kaina yan uwa daga Saudiya shekarun baya kusan shekara uku katon guda har yau littafin musu su dalili babu na je Lagos ya kai kusan so nawa kusan so hudu akan magana har nake cewa da su yanzu inda wannan kayan na wani ne wanda yake fasto da tuntuni bai kwana nan ba to kenan dole ka bukaci naka idan kana da masu kishi yan uwanka ba kuɗi za a baku ba ku kalli girman abin da aka wadan karantar da al'umma so in za ka shiga dan ka ba da contribution a irin wannan yanayi ya halatta amma dan ka yi kuɗi ka samu mota ka yi kaza kaza la ya cus Allahu alam assalamu alaikum malam da fatu malam yana lafiya mai tambaya na tambayar cewa shi menene hukuncin yin buroshi da maklin a azumi buroshi da maklin in kana nufin da azumi da ranar ne gaskiya bana ba da shawara amma in dai buroshin ne zalla babu maklin, babu toothpaste almajun ka gurza ko kuma akwai birkishinsa ka gurza ka sa ruwa ka kore babu laifi amma asalin mai din ka sa ka yi buroshi kuma kana bukatar ka sa ruwa ai kaga mutum fa yana alwala inda azumi ne an ce kurkura baki kada yi so uku karka shaƙa ruwa a hanci sau nawa so uku saboda gudun kada ruwa ya gangara ibada fa kenan zaka yi to me zaka ce kuma game da ainihin makli wanda ba dole ba ni ba na ba da shawara mutum ya sa toothpaste ya goge baki ka yi haƙuri in an sha ruwa ka sa ko ka yi lokacin sahur amma da rana babu laifi kana iya ɗauko brush abin da misali brush zallansa ko kuma ainihin asuwaki kawai ka wanke bakinka wannan shine mafi kyau wallahu a'lam wa bihi tawfiq Ah, assalamu alaikum malam mama na na da matsalar jini kuma abin ya yi tsanani har suna hana ta sallah na gaji da neman magani gudun fada mu bokaye a bani shawara yaya zan yi tambayin shi kuma na biyu a yi mana nasiha yanzu dangane da hula ga munan gabanka mu ba hula na gode to dangane da mahaifiyarka da kace tana fama da ciwon jinnu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina tsammani anan na gaya muku jiya ko cewa aljanu suna shiga jikin mutum anan muka faɗa saboda hujja nawa dalilai uku to e, e, wasu saboda mugunta sukan shiga jikin mutum har hana shi ibada kuma gaskiya kai daidai da kake kaffa kaffa dan karka je ka fada hannun boka yi saboda boka ba abin da zai kara maka sai ciwo wallahi dan ƙarya yake boka kuma annabi ya ce wanda ya je gun boka ma ya yadda da shi kafiri ne saboda ba za a je gun boka ba ni ina ba da shawara a ci gaba da hakuri a ci gaba da neman magani a ci gaba da mata rukuya ana karanta qur'ani ana karanta addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ayi hakuri kuma karka ce so kake kawai a samu sauki overnight hmm. in Allah ya kawo nan take alhamdulillah amma Allah da kawo cuta idan ya jinkirta waraka da sauki ayi hakuri an gane ko ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika ala Allah yasir sai ayi hakuri kenan to da ayi hakuri har Allah ya kawo sauki a samu waɗanda suka kware kan ruqya masu tsoron Allah a fuskantar da ita alqibla a karanta mata suratul dukhan gane ko a maimaita da irin suratul jin da su aman rasul ko bakara gaba daya gwargwadon da ake da hali kar a gajiya da yardan Allah za a samu sauki dacin ai babu ciwon yanzu abin ya zo amma baka sani kuma in har Allah ya rubuta haka yake so da baiwarsa to bayan da ka iya ba fata ake ba wata mace ta zo ta ce ya rasulullah ni ina fama da farfadiya ba na so ta ce kuma in na fadi sai in yi tsiraici kamin addu'a sai annabi ce kin ga in kina so ki haƙura da farfadiyar kina da aljanna tarka shi ta ce wallahi na haƙura aljanna fa aljanna ta ce na haƙura in haka Allah rubuta ta ce to amma ni tsoraicin ne ba na so ka roƙa min Allah ya raba ne yace na roƙa miki Allah to ba wanda ke da wannan matsayin yau da zai bata wani garanti ce ba wannan ake ba wannan mai matsayin yau wanda ma ya faɗa ƙarya yake ba shi dan kar ma wani maka fa wannan ko cutar da kai misali abinda kawai nake gaya maka anan shine in ya zamanto yani an ta addu'a ba a kai ga abinda ake bukata ba ai hakuri mana har Allah yanke hukuncinsa an gane ko wasbil hukm rabbik kai hakuri kan hukuncin ubangijinka Allah ya bata lafiya Allah ya yaye mata idan kuma bata samun daman sallah ne saboda hankali ya gushi kina ba sallah ta. yi saboda misali ai sallah ce wanda ke da hankali misali in har ya kai kamar daya ne ba a da hankali a cikin khalas ai malamai sun ce al-qudratu ma taqif inda hankali tukun ake dora maka ibada Allah ya bata lafiya ya yaye mata me ya faɗa kuma na gaba ah, to wallahi gaskiya ne kuma kamar da ya faɗa masha Allah ga yan wanan samari gayu ko yawanci ke ba hula subhanallah alazim duk wanda ya san masjidin sahaba a Kano ya san in ka zo sahun gaba a masallacin da nake wallahi koran ka muke in baka da hula a sahun gaba haka muke a Kano dan ka sani in ma ka zo kungila to ka zo da hula in dai ina nan zan kore ka yawwa kuma mutane ana ta gunguni malam ce a ai tare da cewa sa hula ba mun ce farilla bane amma kai ka sani bangaren kamala ne dan Allah an tambayi da yawa daga cikin ku nan kaddara kaddara misali an kira ka a fadar mai martaba sarkin zazzau zaka tafi haka ah ku bani amsa mana okay ai ba za ka tafi ba kai tsaye ba za ka tafi ni na sani inda wani mutum ya ce zai baka yasta da aure kuma kana mutuwar santa ka mutu mata eh ba ku bani ko ya kira ka ya ce ka zo ka tafi haka oh! to me yasa mutane kake ba su wannan girman shi Allah fa musamman lokacin sallah nake nufi musamman lokacin sallah ne saboda ka na'am sa hula ba za ka ce farilla bane dan nayi sallah ba hula sallah ta yi of course amma tuwon girma miyan sanama shi ne kawai magana so al'ada inda tana da kyau aiki da ita mana abinda muke cewa kenan kuma fata kuma Allah ya samu dace gaba da Assalamu alaikum madam wannan tambayoyin guda biyu sai kamar jini na farko ce eh, ya zalunce wani ne shin zai iya mai da mishi abin da ya zalunce shi a boye na biyun kuma shi ma akan zalunci ne amma ya bai san cewa haka haramun ba sai daga baya kuma bai iya tunawa adadin abin da ya zalunta ba da kuma bai san inda zai ga wanda ya zalunta ba to idan mutum ya yi zalunci ku ji da kyau maganar cewa ka maida wa mutumin da ka zalunta a ɓoye ito ai kila bai sani ba ne kaddara misali mutum ne ya baka ajiyar waya waya sai ka je ka sayar sai ka ce masa wallahi ta bata ne har ma ka rantsa da Allah kuma ya yarda tunda ka ce mai Allah ka ganin zalunci sai daga baka tuna kai gaskiya ban kyauta to shikenan Allah sai ya taimaki ka gane ba abin kirki kai ba to abin da yafi kamata shine ba wai ka je secretly ka aje wayar akan gadon sa ka fita ba ai bai ma san kai bane ai wasu na ganin in kai haka saboda gudun tonon asiri dan kada girman ka ya zuba tunda yanzu ai ka tuba to shikenan amma zai fi kyau ka ce gaskiya saboda Allah kaji kaji abin da ne ƙarya ne na da kaina ne amma na tuba ka taya ni addu'a Allah ya gafarta min kaji kaji kaji kaji wayannan ba bacewa ta yi ba ga abin da na saboda saboda wannan amsa ɗayan biyu ka ɗauki wadda kai kake ganin tafi maka dacewa kai aiki da ita amma magana tambayar ka ta biyu da ka ce me ah, ya yi zalunci da gane cewa zalunci yawa ya yi zalunci madalla ya yi zalunci kaddara ya sace dukiyar mutane ko an abubuwa na zalunci ne wai bai gane zaluncin bane shi to kaddara ba gane zalunci ba sai daga baya kasancewa lallai laifi to dole ne ka yi raddul mazalim abinda ake ce ma raddul mazalim wanda ka cuta ka maida masa abinda ka cuce shi da shi to baka san inda yake ba to idan dukiya ce ta wani a ka, kai ka buga ka buga baka san inda zaka same shi ba kuma baka san danginsa ba ba waya duk wata dangantaka ta katse to akwai hanya ɗayan uku in akwai gwamnatin musulunci sai ka ɗauki dukiyar ka kai mata in akwai in babu to ka ɗauki dukiyar gaba ɗaya kai sadaka da ita amsa ta uku wanda ni ban gamsu da wannan ba ka kasa dukiyar gida uku ka ɗauki kamar kashi biyu ko ɗaya ciki kai ka ci sauran ka ba preferably ka taɓa dukiyar don kada ga shiga laifin zalunci sannan ka sake kuma cin abu ɗin, suna ganin ka iya wannan ne wai idan ka matsu in ya so daga baya ka biya to ta yiwu ka ci sannan kuma ka mutu ai saboda ne yana gani kar ma ka ci kawai amsoshin kenan guda biyu nan da aka bayar kuma dai Allah ma ya kare mu daga fadawa kan abin da za a zo ana nadama daga baya kaina assalamu alaikum tambayin shi na farko ya ce yana bar addu'a ne a yawa musulmai da suka gabata addu'a tambaya ta biyu kuma mahaifiyar shi ta rasu a watan da ya gabata watan bakwai na miladiya shin zai fitar mata da fiddakai sanan tambayan shi ta uku a gidansu da aka rasu aka bar musu su biyar ne sun yi shawarta cewa ba za su raba za su bar shi a matsayin family house shin ya halatta to zan so gaskiya ta bani tambaya ɗaya bayan ɗaya tambaya ta farko cewa a yau musulmi addu'a Allah ji kanmu gaba ɗaya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ya ji kansu mu da muke numfasawa Allah ba muke kyawun cikawa tambaya ta biyu mahaifiyar ta rasu a July okay fidda mata fidda kai mahaifiya ta rasu a watan bakwai zai iya fidda mata fidda kai a'a man ma ta fata haka malami suka ce wanda ya mutu shikenan ya riga ya tafi ai an fahimta sai dai ma'ana kenan ba magana fidda mata fidda kai dan ta daga ta rasu fidda kai na wanda ya azumi ne ke raye an gane sai dai ka ce ka fidda abinci sadaka a matsayin ihsani ka ce ladan da za a baka Allah kai ma iyaye wannan Allah zai bata wannan wasu malamai suka ce a'a ai Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata sai suka ce a ah, to ai shi ɗanta ne ai bangaren aikinta ne <laughs> nan ta magana abin da aikata ne kun gane kuwa kuma wannan argument is very sound saboda haka zaka iya yi abokanai ne ake ganin ba zaka iya musu ba amma dangane tambayar ka ta uku cewa me ah, gidansu na gado da aka bar yawa gidanku na gado da aka bar muku ko biyar a raba gado ko a bar shi a matsayin family house a'a a raba gado in Allah ya ce a raba abu a raba ba za ka ce a mu haƙura ba ai Allah ne ce a raba in ya so idan aka yi sharin aka raba kowa ya ji ga shi eh nawa kenan nawa kenan to gaba ɗaya na sadaukar da shi kuma family house amma dole a yi gado din kun fahimta ku zo na ku ce ba za a raba ba zai yiwu ba a raba ko kuɗi ma ku yi eh an yi ma kuɗi an yi masa value wannan gidan ya kai miliyan goma misali ni zan samu kaza kai za ka samu kaza to na nan kai ma naka tunda na ji rabona na rabon kenan to gaba ɗaya duk mun yafe mun bar shi ya zamanto gidan family to haka zai iya yiwuwa na fata an gane ko zai iya yiwuwa kada kuma ka ce to kai kuma naka ƴaƴan ai suna da gado ai baka mutu ba tukun sai ka bari sai ka mutu tukun tunda bai kai one of the three na total din dukiyarka ba a takaice dai ita ce amsar a yi kokari a raba alaba shi a dawo a ce to shikenan mun mai shi mun bar shi kawai na family tunda ƴan uwa ne mu Allah ya sa an fahimci wannan amsar da kyau Allahu a'lam